To akwai sunan Allah Ar-Rahman abu na farko kenan da za mu duba mu gani. Sunan Allah Ar-Rahman wanda shi wannan surar wato ta fara. Wato yakan ije abin da dukkan wani abu wanda ya kasance ba kyakkyawa ba daga wanda yake karanta shi ko kuma wanda yake jikinsa ya yi layar shi. Sannan kuma wanda ya kasance ya, karanta shi ƙafa ɗari a cikin sallah kuma a wani guri keɓaɓɓe halwa inda shi kaɗai ne ba kowa. ya kamata yanzu mutanen duniya idan ana cewa halwa halwa san me halwa shine halwa shine ka zauna a gida kai kaɗai ba hayaniya wannan lockdown ɗin aishi shine halwa ce ya kamata mu yi amfani da shi wajen neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da neman bukatu na Allah subhanahu wata'ala duk sanda mutum yake so ya samu kusanci da Allah subhanahu wataala sai ya keɓe tukunna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kafin aiko shi annabi haka yake kullum ya ɗauki waɗansu watanni ya zauna a cikin kogon hira ta ibada ya ta ibada abinci sai dai a kai masa ruwa sai dai a ga duk wani abu da yake bukata yana haka ɗin ne fa sannan fa annabtakar ta zo masa mala'ika jibril ya zo To insha Allah duk wanda ya koyi wannan to Allah ta'ala zai gusar da gafala da mantuwa dukkan wani abu da yake damunsa a zuciya. Abubuwa suna damun mutane yanzu wato a zuciyarsu. Wanda ya hana su walawa ya hana su sakar kuma san yadda za su yi ba ba san yadda waye za su gaya ba. Ba yaya za su faɗa ba da wasu wasu iri-iri wani ma kamar na saɓo ne. ga akwai ya rahamana kulli shay'in wa rahimahu ya rahamana kulli shay'in wa rahimahu shi kuma wannan rubuta shi ake daga afaran da muski idan akwai wani mutum wanda ya kasance ya zama ba nutsatse ba ne ba shi da kyawawan halaye duk wani abu da za a ce dai wannan dai wato ba mai kyan hali ba ne ko mai yawan fishi ne ko ba shi da tausayi ko ba shi da imani ko yana aikata wa'insu ayyuka waɗanda ba su dace ba to inda za a binne wannan ɗin a gidansa a inda yake shi kenan halin za su zo su yi kyau ya zama mai haƙuri duk wa'insu abubuwa da yake na asha ya zo ya daina ya zama mutumin kirki ya zama nutsatse wato ya zama mai ƙanƙan da kai